Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo lamuran da suke ce matasa tuwa ƙwariya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Wannan shine babin ƙarshe na zauren matasa a garin ɗan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke ƙaramar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasan da suka taru a zauren kamar yadda muka kawa shirye-shiryenmu na baya sun nuna damuwa kan taɓarɓarewar tsaro inda barayin daji ke musu ɗauki ɗaiɗai har ma da kawo barazanar hana su zuwa gonakin da ke nesa da gari. Matasan sun buƙaci hukumomi a dukkan matakai su kawo wa yankin ɗaukin gaggawa don kakkaɓe miyagun irin da samar da salama mai ɗorewa a yankin. Allah ya albarkaci garin ɗan Umaru da ƙasar noma da kuma matasa manoma da ke himmar samar da abinci da sukan yi amfani da shi a gida da kuma wanda sukan kai kasuwa don samun kuɗin shiga. Matasan sun haɗa da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida ɗan Umaru, Muhammad Bara'u na Shigifa ɗan Umaru da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ne mu shiga babin ƙarshe na zauren. gaisuwa da Allah kamar dai ciyawar nan a gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun ba da gudu ba su dawo ba to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su maganin ɗan ta'adda maganin wani ne ta da zaune tsaye maganin wani shaidani na gari maganin wani ɗan abin da wallahi sai hukuma babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsalan. Gwamnati ta taimaka mana dan Allah saboda ni kusan yanzu muna mace ma da ƙauyuka fiye da gari talatin a yanzu ba ka samun gari goma duk sun wace kan gaye ne ba mutane a ciki. To wasu su dawo cikin garin wasu kuma su su je su yi asibiti eh, gari babban gari da su a wasu. Saboda haka kaga shi ko abin da ake so ka hejin karfi a ce kana da makwabci an ce kaɗai ne ba za ka ji daɗi ba. Hmm. Saboda ka muna kai kuka muna kawo kukan mu don Allah gwamnati ta yi kokari da taimaka mana da zamanto wa'annan mutanen mun tabbatar da in Allah ya tabbata eh, wato ba su yi karfin ta ba. Kuma mun san komai ɓaci magani ne Allah. Amma mun san Allah ya ba ta ikon karfin da take za ta iya taimaka mana da dukkan wani shaidani za ta iya maganin shi. Umar Yakubu. muna ka kukan Umar Yakubu fama. Na'am, Mal Nasiru. Na'am. Ina ji. Eh maganar ka ta karshe a cikin wannan shirin don ah, mun kawo karshen shirin Allah. To alhamdulillah magana ta ta karshe gaskiya shine muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnati ta jiha da dan Allah su bibi girman Allah su yi mana deploying din jami'an tsaro kamar misali sojoji dama soja an san shi ne a tsare jejuka wuraren da ake tunanin wuri ne don shi dan sanda mutum ne wanda an yi shi don mu'amala da mutane saboda cikin gari amma soja shi yake maganin yan ta'adda da ke cikin daji saboda haka muna roƙon su gwamnatin tamu kamar in ce maka wannan ta kusa da mu local government namu local government chairman ina ga sati biyu da suka wuce zuwa uku mun tattauna da shi a birnin kebbi muka gaya mai cewa da root din da idan aka yi deploying sojoji a wurin za a ci nasara kuma wannan shawarwarin su ne muka bada kuma suka yi amfani da su aka datse har aka yi magani yan ta'adda da suke kai wuri a wuri a da can akwai wani wani burtali da ake kira dan marke da wannan wurin direba da direbobin mota da yan kasuwa duk wanda ya bi wannan wurin sai dai wanda kawai Allah ya kuka ya fita kuma ta ne suke bi su kai har da wuri, har binni wuri, in fact yaran da kake magana an dauka ta wannan rutsin ne aka bi amma tun da gwamnati ta yi deploying din sojoji a wurin nan dan marke yanzu haka magana da nake gira maka sun share fage sojoji ne an zuba sojoji an kawo makaman aiki wallahi it kake ji kusan shekara ɗaya kenan har yanzu wannan hanyar ta dawo normal kamar yadda ake tafiya da so wannan maganan mun ƙara tattauna ta da shi ciya mana local government kuma muna da muna kyautata mace zato zai kai maganar zuwa ga mai girma gwamna Dr. Nasiru Idris Karon Gwandu cewa a duba mana mu wannan yankin namu gaba ɗaya na Danko Sago ta Gabas wurare masu matsala wuri uku ne da an yi deploy sojoji a wurin wallahi za ka ji tsit mun zauna lafiya kuma za mu nemi abincin mu lafiya kalau babu babu wani tashi hankali sannan za mu nomi gonakin mu eh, cikin kwanciyar hankali wuri na farko shine daɗin duniya arewa maso yammacin dan umaru ko yawwa arewa maso yammacin dan umaru da an yi deploy sojoji a wannan wurin za a tare wannan labin zai zama na masu bi tana suna wucewa naija ba za su bi ba an yi maganin wannan matsala sai wuri na biyu shine waɗanda ke fitowa daga birnin daga dajin dan sadau kana jin dan sadau cikin zamfara shine a tare bodan da ke mererai akwai boda wurin mererai da an yi deploying sojoji a wurin insha Allahu yankin mu zai zauna lafiya kalau a wuri na uku shine malekaci wannan malekaci ta bangi da zarar aka je aka tare goda nan ta malikaci har abin da ya yi ungokolo har abin da ya kai birin daji za su samu sauki da an tare wannan mun tattauna ta tare da shi a his excellency wannan local government chairman na namu na local government na danko sagu ta danko sagu gaba ɗayan ta mun tattauna wannan matsala tare da shi da ciyamu ma na fati da kuma dai masu ruwa da tsaki na waɗannan yankin mun tauna wannan matsala abu ne na harkar tsaro wasu abubuwa ba sai mun faɗi su gaba ɗaya ba so har yanzu shiru muke ji kamar an shuka dusa kaga ya kamata a ce gwamnati ta yi ta haɓaka ta nuna cewa eh lallai kana da ra'ayin mutanen mutanenta mu gaskiya ba mu goye muku ba mu goye kuma gwamnati shirun da ake mana yana nuna kamar babu ruwansu da mu amma yanzu ne yanzu ne kana jin an ce an yi wani abu yanzu ka ji but human rights sun yi magana sun yi kaza human rights ta ce kaza ta ce kaza amma da zaran aka ce maka an taba innocent mutane an hana mu noma ba za ka ji komai ba an yi shiru to saboda haka muna kira gaskiya ga kakkausan murya ga gwamnatin mu ta jiha da kuma gwamnatin mu ta tarayya su yi haƙuri dan Allah kamar yunkurin da shine girma shugaban ƙasa ya ɗauko da kuma shi Dr. Nasiru Idris alƙawulan da ya yi cewa zai kokari ya ba da tsaro yankin Danko Sabu ta Gabas dama a Kinkedi mu kaɗai ne muke da wannan matsala in kai magana Danko Sabu ta Gabas dama ta shahi har ya wurin da ake magana zuru sakaba fakai dirin daji abin da ya kawo ita wannan Danko Sabu din dama su ne mu ne muke da wannan matsala kuma abun da ya shafe mu shine border influence ah, ban san yadda zan sa shi da Hausa ba eh kuna kan iyaka ne kenan eh border influence eh maganar tunda kuna kan iyaka abubuwan da suke iya faruwa sanadiyar zama ba kan iyaka madalla iyakokin nan da muke dan mu muke kan kashi akan iyakokin nan guda biyu ko uku kaga muna da iyaka da Zamfara muna da iyaka da Niger muna da iyaka da Kaduna ta wajen birnin Gwari kenan to duk jejin mu gaba ɗaya sun kai irin wannan to kaga abu ne wanda ya kamata a ce an datsa wannan boda shikenan mun gode kwarai da gaske ina ga mun kawo ƙarshen wannan shiri na zauren matasa na BOA na matasa ɗaya bayan ɗaya kowa zai yi sallama sai mu rufe zauren gaba ɗaya To, assalamu alaikum wa rahmatullah muna godiya kwarai da kawo ƙarshen wannan zaman da muka yi da taron da muka yi da murya Amurka na Umar Yakubu kamar yadda aka fi sani an fi sani da fama a na gode kwarai Mal Nasiru da irin kokari da kai da crew naku kamar ma'aikatan ku gaba ɗaya muna yi muku godiya kwarai da gaske da fatan wannan sakon namu zai zama sila na kawo mana zaman lafiya. Assalamu alaikum Hajji Nasir sunana Isa El Usman ina yi muku fatan alkhairi muna godiya sosai muna godiya sosai mun gode Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum Malam Nasir mun gode mun gode ga irin haɗin kan da kuka bamu aka tattauna da ku mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci mun gode Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum sunana Isa Malam Gida Dan Mabu. Malam Nasir mun gode da kokarin da kai na ainihin kulawa da kai da mu. Mun gode Allah ya saka al'amarin mun gode kwarai. Assalamu alaikum sunana Muhammad Barau na shiga Dan Mabu. Muna godiya Muhammad Nasir da wannan taimako da kai muna ubangiji Allah ya ɗaukaka ka Allah ya ƙara ma budi Allah ya sa wannan haɗuwar tamu da ruwan tuma haɗu an da kyama a cikin alfama mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, muna godiya muna godiya Allah ya samu dace gaba daya amin godiya sallam dama ya ku za gado ne yayi magana bai ambaci sunansa ba ma ba komai mun gode kwarai da gaske matasan garin dan Umaru a yankin Danko Sagu da ke jihar Kebbi sai wani lokaci mun samu dama ma sake wani zauren tare da ku a madadin muryar Amurka da kan ɗauki nauyin wannan shirin Ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.